ta tura ta yi ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baga ruwa abin jima fa zakartu alladhi qultu li hafsa a wannan riwaya sai aka takaita a wancan sai ce ya manzan Allah ga waɗannan sarakunan rumawa sarakunan kaza ba sa wa Allah amma ga duniya an kike da musu ya manzo Allah kana cikin wannan hali sai manzo Allah ya tsawata maka ya Umar waɗannan an gaggauta musu jin dadin su na duniya mu abinda muke bukata lafira ba abin da ke gaban mu kenan ba ma'ana kai da bi kenan ba abin da kake ciki ai ka san da yawa da kuna kayyadewa da yawa za ka na Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya tsawata masa sai sai ta Umar yace yanzu yaya zai yi ga manzo Allah na cikin wani hali kuma lallai sai an rage tanki sai an rage ya zai ya rage hushin manzo Allah sallallahu alaihi ya jawo ya bar manzo Allah ya dan sake haka ya dan murmushi ko ya dariya فذكرت mm. الذي Hafsa wa Umma Salama. wa ummi salama wallazi raddat alayya ummu salama sai nake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da nazo farko ma sai ya fara yake da kaga abin da ya faru tsakanina da matata a gida abin da ta faɗa min ba dama nazo kuma gidan manzon Allah mata manzon Allah kuma ba su bani ba ummu salama ma tsawata min kai sai manzon Allah ya murmushi yayi dariya fa bahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya ai kaga abin ya shafi kowa sai gaba shi da gafi da yawa eh, in an ma wani ai ma wani ai kana tsammanin kai kadai ne sai gabi yayi nauyi haka sai ai wani ma ai haka aka yi sai ga kaɗan sauki ko shi ne sai manzo Allah ya yi murmushi sai ya dariya to sai Umar ya san lalle yanzu kuɗi ya sauka manzo Allah to sai aka shiga taki kuma sai sai na Umar ya faɗi kaza ya faɗi kaza to shi ne sai aka takaita wannan ruwaya aka ce fala bi tis'an wa 20 laylatan thumma nazala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saurakan inda ya shiga ya zauna jarrai ashirin da tara sai dai aka aje sallah amma iyalansa ba ya ya ya ne mun gane ko dan ka san mata kuma al'amarin su ba da zaka yi sai hakuri ba ka da yadda zaka yi sai hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi jarrai ashirin da tara sai ya sauko yana saukowa sai ya fara da ɗakin na na Aisha maimakon ta yi nuna ta cewa fa kai wata yau kuma ashirin da tara suna kirgawa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya cewa kai wata ɗaya za ka yi kuma ina kirgawa ɗaya bayan ɗaya yau ashirin da tara ina ma na haka ka koma kenan ko mace ba ta da dama ko to anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da'iman ce shar'an ta al'amari yake sai ce ash-shahru bisun wa yake ai ce Aisha ba ta sani bane ai wata kwana 29 wata ne 30 ma wata ne ashharu tis'un wa ishiruna manzo Allah bai ce wata na daya ko na biyu ko uku in ya kai hudu ba a'a yace ashharu tis'un wa ishiruna yasa wata zai zama kwana talatin zai zama ashirin da tara an ga wata ɗaya na ɗaya ashirin da tara na biyu ashirin da tara na uku da zai so ashirin da tara sunan shi wata ba abin da ya ma sa tafi shari'ar Allah shi ne ta tsira in yayi 30 da aka gani talatin wata da aka gani 29 wata abin da ake so ka bi Allah da manzansa tsira. amma in ka bi son zuciya shi kenan ke san sai kawo talatin ya ce ma 29 ya kawo tara ya ce ma kaza ya kawo haka zai ce maka har rayuwar da magana to ne mahallin shahid na Imam al-Bukhari dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka samu da farma matakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mataki ne na fata sa'annan ne ke ciki leaf ne bi ciyawa ciyawa da za ta zawo ya ta bushe ta saka a ciya dan Allah wani irin dadin ba a ji dadin suka kuma duk wani da ka sani wannan mutum da ka sani manzo Allah ya daraja auren Allah mun gane ko ma'ana abinda ake nufi babu in Allah ya hore maka sai ka yi. in Allah bai hore ba abin da ya sawwaka shine za ka yi ya kika ce bara ka nemo haramu dan ka cika rayuwarka da kake so wayannan duk darussa abin da suke ba ma suke nuna maka abin da Allah ya hore maka babban ma'aikaci ne karamin ma'aikaci ne dan kasuwa ne Allah ya hore maka ba an ce me Abdullahi dan Abbas yace kulu washrabu ku ci ku sha walbasu wa tasaddaqu kada ku yi barna kada ku yi mai girman kai ba haka bane Allah ya hore maka kai dan kasuwa ne babban ma'aikaci ne a gani a jikinka a gani a jikin iyalanka har makotanka sai an gani bai ka'idar kenan ku ci abinci masu daɗi ku sha abu mai daɗi ku sa tufa mai kyau sai ke sai su yace wata saddaku ku yi sadaka in ka sa ka ji daɗi ai ka san abu mai kyau da daɗi to da dan uwan ka ma yana kallo yana hadiyan yawo shi yana son mai daɗi sai wata rana sai ka ɗan masa mun gane ko za ne ce kada kai barna kada kai girman kai abinda aka faɗa kenan in Allah ya hore maka sai ka yi ba abin da ya mazafi matukan ka san halar ce ka samu ba su duniyan nan duk sai ta su matukan ba Allah ne ya ka ba ba abin da zai faru amma har ka je ka saka kanka cikin haramun duk duniya su yabe ka a banza a waje ba shi da amfani wallahi mun gane ko in kuma Allah bai hore ba abinda Allah ya sauwake da shi za ka yi kada ka ce ai za ka fi kunya ai a ce ai tun da kai rayuwa ka saba hawan martani ne ka saba hawan kaza ne yanzu ba hali to ko kaka ko da sata ko da haramu sai ka tafiyar da wannan rayuwa ka halakar da rayuwarka Allah ne jarrabe ka ya baka da Allah ne jarrabe ka ya karbe yanzu abinda Allah yake so liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yake aksaru rikkan ko aikin ma da ake son kai ba a ce mai yawa kwalitin da ake kan aiki na garkan aikin ake yasa ce ayyukum ahsanu da ce aksaru amalan ba ahsanu amalan قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرتني هند بنت الحارث عن ام سلمه رضي الله عنها قالت تكي ummu salama Allah ya dade ita take isai kadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-layli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana bacci sai ya fita ya tashi wa huwa yaqul halin kasancewar sai yana fada cewa la ilaha illallah ma za unzila al fitna Allah ya nuna masa kenan sai manzo Allah ya farka cikin dare ya firgita ce la ilaha illallah ma za unzila laylata min alfitna me aka saukan ne wasu irin fitina aka saukan ne a cikin daren nan ma za unzila min alkhaza'in wadanne irin taskoki ne aka bude na fitinu ko na dukiya wa'anda za su zo su kautar da mutane ko su jagalatar da mutane man yuqidu sawahib al-hujurati wa zai je ya kada mata su tashi ma'ana in tsanani tsanani ba bacci wa zai je ya ta da mata a gidajensu a dakunan su kowa ta tashi Sai yi mai kai sallah sai zikiri ta Allah ya kare ta daga fitina daga sharri sa'annan sai manzo Allah ce kam min kasiyatin fi dunya hariyatin yawmal qiyama yace da yawa mace za ta ganta tana saye da tufa a duniya ranar lahira za ta zo tsirara saboda mai sifar da take saye da ita a duniya bai fitar mata al'aurarta ba haka za ta zo ranar lahira tsirara قال الزهري إمام الزهري وكانت هند لها أزرار في كميا بين أصابعها فيتي هند الزهري هند وتما تاتي كان هذا السوفا هن الرجال كيف سامت اللي تكتامي سمودة كاري سترسل wannan hadisi mai yake karantar da mu kan min kafiyatin fi dunya Min yake karantar da mu ma'ana da matarka da 'ya'yarka a kokarta a ga cewa ana fitar da al'aura balle ma in an zo sallah a ga sallar Allah ya karbe ta to al'amura za su zo da sauki amma wannan hali da ake ciki na tsiraici a ce tufa shedan jarraba rayuwa fitnatul mahya wal mamat mace za ta dauki kudin ta naira dubu hudu ta je ta je a karban hola akwai kuma da haka da tsada amma sai ta je a yi mai a yanyanke shi a yanyanke shi a mai da ita tsirara kuma tana tafiya tsirara cikin mun gane ko to wannan hali da mata ke ciki na rashin kulawa da addini in za ta fita fa ne take sa wannan mai tsada mai kyau wacce take fita tsirara in ta zo sallah yaya take sai ka ɗauko mara kyau wanda ba zai kasance mata al'aura ba ga gafin ta waje ga wuyar ta waje ga kirgin ta waje ga kafar ta waje da shi hakan za ka yi sallah wannan sallah ta karbu wannan sallah ta yi ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba shike nan ina wasa da sallah yau gobe jibi wannan na wasa tana wasa da sallah yau gobe jibi kowa ya ga halin rayuwar da aka kasance wannan aljani ne mijita wannan sihiri aka yi wannan sammu ne aka yi wannan duk waɗanda ke warware sihiri duk waɗanda ke ruqiyya su kore aljanu farko abin da za su tambayi mace yaya ibadar ta yake yaya take fitar da al'aurar kanta sai an koya maka wannan tukunna duk abin da za ka yi ka kauce hanyar shaitan sai an nuna maka to sa'an nan sai yi maka abin da Allah zai kawo warware wannan abin mace tana cikin rayuwar da cikin rayuwar nan yanzu ta san an shiga wani hali mai wahala har 'yan mata ke maka 'yan uwansu sihiri sun tashi tare kowa ba ta son a ce an riga ta samun miji duk wani malamin tsubbun da ka sani ba alheri ke yardar ne duk malamin da za a ga ce ai sai nake a karya wace so nake a yi ma kaza to je kin kawo kaza a kawo jini ni kawo kaza a je ai ai wallahi tallahi duk barna su ke sai sun duk lalata addinin ke suna lalata addinin mutane kaga ɗaya tana zaune Ka ga ɗaya tana zaune wannan ya zo ya nemi ta mutumin kirki kirki ya zo ya nemi ta kafin a daura aure sai ga shikenan abu bai ba wannan ya zo kowa yana son ta amma kuma kowa ya kasa auren ta wallahi tallahi sihiri aka yi mata aka hada ta da wani shaytanin aljanu yana bata wannan al'amari in ka je ku tattauna da ita kun shirya za a daura aure sai ya zo cikin bacci ya ma waswasi min sharri waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس sai kawo mata suran sai kawo maka surar ta mummuna ko wani abu mara kyau ko menene sai ga taskara ita kuma in ta yadda ta amince sai zai sa mata waswasi da fargaba da firgita a cikin zuciya sai kawo wannan mutum ya nuna mata wani abu mara kyau sai ga taskara duk yadda zai fi yawar wannan abu mace shi tana zaune da mijinta tana zaune lafiya sai ga ta tsane shi ko ya tsane ta ko duk su tsani juna wallahi tallahi duk duniya kuma mutane ne suke wani mutane suke ba wani abu ne suke ko da a'a tana zaune ranta ba shi ta ganki ranta ya ɓaci sai ta ce za ta je wurin malami ka san me bori me kakau kakau me kowa malami ake cewa me bati. ko ba malami ake ba malami ba haka kake malami ne za a je wurin malami sai ka duk malamin da ba zai maka wannan halal ne wannan haramun ba wallahi tallahi halaka ka zai duk malamin da zai taimaka maka akan zalunci wallahi tallahi ba malami bane ulama usuki ne kowane duk inda duk tsaka tsaka da ke a banza ne a wuce sai in kai sakaci da addini sai aljani ya maka amma in ba ka ba in kana kikkiawar da addini aljani ya ka kauce wa yake insha Allah mun gane ko sai a je a ce malam a yi wata ta bata ne ai wani kaza kaza so nake ai maka kaza so nake ai maka kaza ɗan mata ke makan su yanzu suka je suka tafi juna duk rayuwa ta tsirin da ke tabbar da ta zamo sai kan zaro tana ba ta zuwa gaba ba ta zuwa baya kowa ta rasa yaya za ta yi kowa kuma ya rasa yaya zai wannan baya son ka wannan baya kaunan wannan bara a je wurin malami bara a je wurin kaza kaza kaza matsafa ne wallahi ba malama ba malama bane tsafi ne addinin ka ya ruguje addinin ka ya ruguje an kun samu biyan bukata ko ba ku samu biyan bukata ba ran lahira zaka zo ka waye gari ka ga ce ake kafirci kuka yi lokacin da kuka aika wa kuka auka da wannan abin wa kuka yi sabon tsafin kai da jini taka alqur'ani kai ba cikin jini kuka sa duk abin da kuka yi tsafi kuka yi kada ka hana kai aure ko ka hana shi aure ko ka karya kare samu arziki ko biyayya ka karisa ma duk waɗannan za a waye gari ranar lahira wallahi tallahi sai ya fita hancin ka yasa abin da yake wajibi ne a kan ƴan mata yanzu ko matan aure ko wane ne har ko abin da ki yi kiyaye addinin, addini kan lokacin sallah ya wuce duk sa'ad da za ki tashi yi sallah ki ga kin ci ado kin suturce al'aura yi sallah a cikin natsuwa a kanake duk zikirin da ake cikin sallah kiga kina kawo su daidai Allahu akbar haka kalmomin ake son su ayyace yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allahu akbar haka zaki faɗa ko wane ne zai iya faɗar wannan ba in kika kike dan yazo ya cire miki wani har harufa to bai ka ba Fatiha zaki kawo Fatiha yadda take Alhamdulillahi rabbil alamin duk wani Fatiha ba an hada shi ne aka kawo harufa aka sassaka ba wannan harufa kowane harfi ba shi da amfani a shi. to duk duk sa'an da aka zo ana karatu na gargajiya ko aka fi da wani harufa fatiha bata cika ba sura bata cika ba duk sa'an da kika yi ruku'i subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhan wannan tasbihi shine maganin ke kan shine maganin aljanna to amma sai ya zo ya zauna kan harshen ki ko kan harshen ka maimakon ce subhanallahi cikakkun haruffa sai ka yake nufi subhanallah subhanallah kana gaggawa kina gaggawa ina zaka ina ka sai tasbihi subhanallah to 33 ba ka da ko uku ya zo ya lalata maka سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده هر التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أسس وإن أذكار جد أكيد في صلى والله سنة معنا كنتي أكيد سنة رندا زي وينتي لك ذنبي زي وينتي مك ذنبي زي أوكك درجتك فأنا زي أوكك درجتك زي كاري كده خبرين شيطان Allah ne ya shar'anta har sama manzon Allah ya karbi wannan sallar duk wani wata shari'a duk wani abu na shari'a sai mala'ika jibril ya samu manzon Allah a Makka ko Madina amma sallah dan darajarta mala'ika jibril sai da ya janye wa ya kawo zakka ya kawo haji ya kawo duk waɗannan hukunci hukunci an kawo amma sallah da za a je a yi bikin karban sallah mala'ika jibrilu sai dai sai ce nan ba zan iya sallaka ba ma min na illa lahu maqamun ma'lum kai aka ce ka zo sai ka je ni iyaka na kenan ba zan iya tsallaka wannan ba manzon Allah ya je tsakanin shi da Allah akwai wasifa la jibril wala mikail babu wani manzon Allah tsakanin shi da Allah Allah ya ba manzon Allah salloli 50 har aka rage shi zuwa guda biyar dan Allah duk wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san darajar manzon Allah wurin Allah ya san darajar Allah wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce duk wannan daraja da manzon Allah ya yi da yaje wurin Allah ba abin da ya karo mana sai kada kada da rai dan Allah ba abin da ya karo sai kada kada da rai wannan sallah kadai in aka kiyaye ta inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar barkon abin da zaki kula kenan kiyaye sallah salloli guda biyar ki kara da nafil fili in lokacin walhaya kai a tashi ai ko raka biyu ne ko hudu ko da Allah ya hore in an samu dama da dare ne aka yi rannan ba kike girki ba ki samu dama kafin sallar asuba ko raka biyu ko hudu ki zauna kina istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ko allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sayyidul istighfari minti biyar ko minti goma ya wadatar lokacin sallah take tashi sallah kin gama ki فيه سبحان الله 33 in kika gama la ilaha illallah la sharika lahu so dari subhanallahi wa bihamdihi so dari wallahi tallahi duk wani sihiri duk wani tsafi sai ya warware da kansa zai fita Allah zai sa ya fita zai kore shi dan in ba wanda zai baki makami da zaki kare kanki daga barin shaytan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kika wai ga wani wuri to za hada shi da shaytan ko za hada kan shaytan yasa wannan halin rayuwa da ake ciki kowa ya san mata sun shiga cikin wani hali mai wahala maza ma sun shiga cikin wani hali mai wahala kowa ya samu da sunmu kowa ya shiga cikin sihiri ba za ka taba sanin waye zai yi maka ba wani wanda zai yi maka ko za ta yi ma ai ba za ka taba tsammani za ta yi maka ko zai yi maka ba mm. sa'an nan an je an yi menene maganin sa shi kenan sai a rukiya sai ka shiga kallon mana ka dawo yi lissafi yadda kake tafiyar da ibada da haka yake yanzu yadda kake ka yawaita karatun alqur'ani yawaita karatun alqur'ani da tasbihi da istighfari wa'annan al'amura sai ka ga zuciyarki ta tsarkaka su ne sinadarin da za su tsarkake miki zuciyarki duk wata ibada da ake yi fa ana yi ne don a samu tsarkakan zuciya duk wata ibada da kake yi sallah ce zikiri ne addu'a ne ko menene kana yi ne don ka samu tsarkakan zuciya wa ya isa ya gano maka cewa subhanallahi wannan kalma tana ɗauke da sanadarin da zaka farkace zuciyarka tana ɗauke da sanadarin da zaka sa ka samu daukaka wajen Allah banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ba wanda zai samu maka wannan to shine abin da ke wajibi akan mata kada ki ce sai kin shiga gidan aure to ki kula da ibada kin randa aka haife ki kina wasanni babu har randa da aka ce kin balaga wallahi tallahi da kira kakanki a cikin gidan duk hukuncin ku ɗaya wurin Allah ana son ki sallah ki azumi ki zakka ki haji ki bi iyaye ki mamijin ki biyayya ki duk aikin alheri da ake nema wurin ko ana neman shi wannan sakaci da ake yi da rashin kulawa da sutura da suturta kai da rashin jiki da rashin kulawa da addini wallahi tallahi kike ba shaitan dama ya zo kowa ya miki sihiri ko sammu ya kama ki ya kama ka ko ko aje a hada ki da aljani yana tare da kai wallahi sai shekara hamsin talatin arba'in aljani na tare da ke yana lalata miki al'amari ba su da kirki ba su da mutunci ba su da magani sai addu'a me yasa ba kya ganin su ba ka ganin su suna ganin ka ba kya ganin amma su suna ganin su ba ka ganin su amma su suna ganin ka yasa da an je an hada duk malamin subu duk wani matsafi duk wani mai bori abin da za a harkata shirka ne za a yi sai an rabu da Allah sai an rabu da addini sa'annan shi yi maka abin da yake so abin da kake so kana son ka bautatar da shi sai ce a ce maka haɗa kaza da kaza da kaza in ka haɗa duk aljanna da kake so zai zo shine zai zo ka ce ana so zai cutar da wace sai zai shiga zauna mata mahaifa zai shiga zauna mata kaza yaje zauna mata ciki ya zauna mata kwakwalwa ya zauna mata jiki ma'ana ya lalata mata rayuwa wani hana ta aure wani hana ta haihuwa wani hana ta kaza kaza wani zai hana ta zama gidan miji wani zai lalata masa rayuwa da mijinta wallahi duk shaytanu ne na aljanna su ne ake hada su da mutane ko ko a'a kai ne kai ne ko kai ne ko kai ne kai ka shiga zarafin su ko kai musu su kuma ba su da imani ba su da mutunci sai su maka illa maganin wannan duk shine sai a nemi magariya mm. ganyen magariya kwaya bakwai a nika a zuba cikin ruwa da zai isa a sha a yi wanka ka karanta aya ta sihir ka tofa a ciki ka sha ka zuba jikinka ba wurin da ka sarfa ka zuba jikinka wallahi insha Allah sai sihir ya warware sai sihir ya warware in dai in dai mai mai maimaita so bisu uku kafin ai kwana bakwai kana in Allah ya yarda sai sihir ya warware tare da cewa al'amarin sihiri yana da matukan wahala sama da masu na jini sihiri al'amarin yana da matukan wahala fiye da masu na jinni tare da cewa su masu na jinnin kansu fitina ce sosai don makaryata ne yaudara ne azzalimai ne za su yi rabu da mutum suna rabuwa sai da sun dawo wanda yake son yi maka fitina sosai marasa mutunci cikin su in ka tashi za ka inda za a yi maka addu'a da an kawo bakin kofa sai su rabu da kai duk dabaran malami ba zai ba zai turiya su ba zai san suna nan ko ba sanan dan ba sa nan wace alama zai gani duk binciken da zai yi duk gwajin da zai yi duk addu'a da zai yi ba alaman ba su ba alaman sai ke to ai babu su sai ƙarya suke ko ƙarya take to ga sanan babu su kana fita wannan wurin ne sai su zawo sai cikin da su gida duk wahalar da suke miki sai miki in kika sake dawowa inda zaki wurin malami ana kawo baki kofar gida wallahi sai su rabu da ke sai su rabu da kai a je wurin malami duk iya kokarin sa zai ba alama kina dawowa ko kana fitowa wannan haramin sai kuma su dawo da wallahi haka za ki je sun wahal da haka za ki je sun wahal da kai ba ki da magani sai ki tashi gadan gadan ka tashi gadan gadan manzon Allah yarsa nuna masa yayi masa yayi sai ki fadi kaza sai da kanki za ki kwace kanki daga hawayen nan tunda manzon Allah bai barki banza ba ya nuna miki da abinda zaki da da abinda zakai da ka tashi kina rayuwar ki ban da duniya ba abin da yake da ba ruwanki da addini to aljani ne zai hana aljani zai wahala to wa'annan al'amura kullum malam aji ji mun ji karatun ka ai ai da aka da nayi lissafi abubuwan da ka faɗa sai na ga na samu kaina a ciki da ke wurin kantawi je Mahmud Ali je Abu Adam Abubakar tun duk kowanne aka ji kuma za su yi godiya ai malam an samu sauki an samu kaza kaza kaza amma abin da aka yi anan shine dukkan waɗanda suke suke wannan rukuya ko tawaida da kin je ko za su yi lissafin yaya kike tafiyar da addini ke ibada kina kulawa da sallah ko ba ki kulawa da sallah farko ke hmm. sallar da kike cikin lullubi kike ko tsirara nan sauran abubuwan da suka danganci addini duk wacce aka same ta da wannan abu sai an same ta da sakaci addini sai an gyara miki addinin ki wallahi wa'anta cikin wa'anda nake aika sai ya tashi ya nuna mace, ga yadda za ki ruku'i ga yadda za ki sujada wallahi sallahi wata ta iya ruku'i wata iya sallah yar musulma ce cikin musulunci ta tashi ba za ta iya sanin farkon kakar ta da musulunci na da ma addinin musulunci zuwa ba ki gugu bane arewa amma wallahi iya sallah ba sai ya ta iya ba fatiha bata iya ba ruku'i ba ta da in in sai ruku'i ne duk ba abin da ta to dan Allah ya zaka da wannan duk inda ka da addu'a ne zaka yi wannan wace addu'a za yi amfani a cikin eh, wannan saboda ba ta da kabiliya ba ta da shirin addu'a ya amfani a jikinta to sai ka dawo ka nuna mata ko ka nuna masa ga yanda ake sallah sallah ta zama a shar'ance ta yi tun daga alwala har sallah duk azkarun da ke cikin sallah din nan ba an kawo su bane in kaga dama kai a'a suna da ma'ana wa ya kawo su Allah ne yake ai Allah ya taba yin abin da ba shi da ma'ana wa'annan duk sai an dawo da mutum cikin taitayin sa an fahimtar da shi addini an fahimtar da shi sallah nan kana kama addu'a kana sa ka na na na karatu alƙur'ani suratul baqara sai su kore maka aljani suratul baqara duk inda aljani ya kai suratul baqara ta fi karfin sa wallahi kowa ne duk inda ya kai duk inda ke an samu wani balarabe a cikin kasar Madina a cikin kasar Saudiya wani balarabe ne aka yi mai ko sihiri ne ko ne yana zaune duk abin da ke tare da shi ga yana konewa tufa suna konewa yana konewa ko ne yana konewa akai akai aka rasa yayi sihiri ce aljar ko ne. ali ibn rasul wani malamin da mun zauna da kuma yin karatu yana eh sun riga mu gama karatu sai karan da muke nan suka gama karatu sun karantar da mu yazo ba abin da ya dauka yana yi mutum ne sai ka zama kana cikin kana sunna ba ruwan bid'a kuma imanin kana da karfi yace maza Allah yake suratul bakara tana kura aljanna din da shaytan ne sai dauko alqur'ani yana karanta suratul bakara kana ganin shi yace a a eh, tun yana ganin yace a a bana ganin shi har wutar ta zo ta mutu to sa'an nan kuma sai ya fara fada cikin wani bala'i duk duniya yake ne kasan saudiya ne duk wani wanda ke da su kuma ko sai aka je aka tara masa kudi dololi dukiya masu har ta kai yanzu baya iya karantarwa shi yasa duk abin da ake gudu kenan in kana da sha'awar karantarwa sai ka hakuri da sha'anin kuɗi in da kace zaka tara dukiya kai da karantarwa sai kuma yadda hali yayi wannan abu ne a aikace ba wai ba wai abin da manita tatsuniya ba ce suratul baqara ya dauka yana karantawa to amma wane ne zai ta da yayi ko ruqiyya sai in baka bid'a kana jin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kanka kana rike da abubuwan da manzon Allah yake kai in ba haka ba kai kanka shedani ba zai barka ba sai kana amma in kana bid'a ka bata maka karwa lokaci shi ke dan ne kai kauran bid'a ya za ka kore shi kai kanka shi kai kana to ya za ka kore shi da kana ya kore sai da ka kore mutum ko ya za ka kore mu sai ka zama malami na sunna sa'annan duk abin da karanta suratul bakara ne ga ayoyi Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabal ala jabal yace dara'aka wa khashi am mutaqaddi'an yasa ba abin da yake sunan Allah ba abin da yake alqur'ani ba abin da yake karfin alqur'ani ya danganci imanin mutum kai da za ka yi da kai da za a yi wa ko ke da za a yi wa yaya imanin yake yaya sunnar Allah da manzansa suke a cikin zuciyarka sunnan shine sunarar ka mun gane ko da shi yasa duk halin da aka sanke ƴan mata suna yi ma junan su fa sihiri wacce ba ta son wacce ta riga ta aure wacce ba ta son wacce ta riga ta samu miji wacce ba ta son kaza wacce ba ta son kaza ba wani abu bane ita ba za ta je ta ce ai sihiri ba ba za ta ce ai kafirci ba ai ta san akwai malaman ko wani loko ai akwai malaman su ko yana zaune da buga turabi ne da buga menene da layu ne da rafe da menene sai ce malam ga abin ne dai gaskiya abin da nake so kaza kaza ce to kike na an gama je ki kawo kaza kaza kaza kaza kaza kike nan sihiri ma'ana tsafi za ku yi yana da addinin ki, dama shi ba shi ba addini Yayi yi ya kan da rayuwarsa duniya ya so shi ke sai a hada a hada kaza a hada kaza ko kin ga yadda aka yi ko bai ga yadda aka yi ba an bata miki addini shi ke a cutar da kawai ya cutar da ita ita ta cutar da ke wanda ya cutar da wannan wanda ya cutar da wannan baya sai ba ka sai ya ci gaba baya ka sai baya son ka ci gaba shi ke nan sai ke nan rayuwa ta zo ta tasgare kowa al'amari ya fi karfinsa a ce hukuma ce uku wallahi ko hukuma wannan al'amari ya fi ta Allah da za ka sako dukiyar duniyar nan kakaf ba zai biya bukatar mutane ba wallahi zalunci ne yayi yawa kuma an ce fa innal zulma zulumati yawm al-qiyamah matikar zalunci ya yawa ba abin da zai hana rayuwa shiga tasgaro ba abin da zai hana rayuwa tangarewa ba abin da zai hana rayuwa shiga cikin wannan hali da kake ciki da waye gari ka da abin da zaka ci mai kudi ya kare mai aiki an sauke shi wannan ya kaza wannan mijin ya rabu ita wannan arabu ne shekara goma ba ta miji ba wannan eh, eh, eh, budurwa ta tashi duk sa'an da al'amari zai zai wannan irin rayuwa ke ce To sa'an nan duk sa'an da rayuwa ta lalace haka ba yanzu ne faifi yin haka ba yakan faru kowane lokaci to amma in Allah ya yi ma mutane gamo da katar sai a samu malaman kwarai mm. yace wa qala allazina utul ilma wailakum zawabul lahi khair sai sai ai kowa ya dawo daga Allah ya kai dawo ga Allah kowa ya koma ga Allah ga hanyar da za a bi ga hanyar da za a bi to sai ga sai Allah ya yaye wannan al'amuran. amma har aka samu malaman da su suke cikin ku sun fi ku tarwatsewa sun fi ku bala'antuwa da duniya to shi nan kuma wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wata dabara kuma mun gane ko to Allah yayi Allah kiyaye duk wannan hali da ake duk wannan hali da ake cikin tsanani Allah ya yayi mana duk wata mace mai neman miji Allah ya hada ta da mutumin kirki duk wani miji da ke neman mace Allah ya hada shi da mutumin kirki mutum ya kirki duk wata waɗanda ma'aurata da ke zaune ke kan na sai shiga tsakanin su Allah ya yi masa duk wani wanda ya rasa aiki ne Allah ya hore masa yadda zai wanda jarin sa ya kare Allah ya kawo masa Allah ya hore masa yadda zai duk wanda bala'i rashin lafiya turuta duk suka dame su Allah ya yi mana duk wata fitina da ake nema da kasa ko gari ko menene Allah ya kare Allah ka zama mana kariya tsakanin mu masu saka ba mabamai ne masu kulle kulle ne masu sharri ne wai sai sun ga al'umma sun lalace Allah kada ka ba su ikon Allah kada ka kalle mu dan wawaye da ke cikin mu Allah ka jin kan mu dan bayan Allah a cikin mu Allah ma dina kuma wa tawallana fi man tawalla wa barik lana wa qina wa sharra ma fa innaka wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ يدينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم يشهد مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلو ممزق ممزق